This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da zahra aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare yau juma'a 16 ga watan fabrairun 2024 da fatan an wuni lafiya to bayan labaran duniya za a je yadda 'yan najeriya suke kwarara kasashe masu makwabtaka da ita don kaucewa matsatsin rayuwa a sakamakon taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. sannan muna da rahoto kan take haƙƙi da kuma hana 'yan jarida walwala a ƙasar malawi kamar kowace ranar juma'a hassan maina kaina zai shigo da shirin tubalin tsaro wanda ya shirya kuma zai gabatar kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali ne a kan halin fargaba da al'ummar karamar hukumar zaria suke ciki sakamakon taɓarɓarewar tsaro da kuma barazanar 'yan bindiga amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Kafofin yada labaran Rasha sun rawaito cewar jami'an hukumar gidan yari na kasar sun sanar da cewa Alexei Navalny mai tsananin adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mutu a yau Juma'a bayan da ya kamu da rashin lafiya bayan ya dawo daga wani dan tattaki da ya yi don miƙe kafa. Sun ce an kira ma'aikatan lafiya domin su duba shi amma sun kasa farfado da shi. jami'an sun ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar dan adawar alexi navalny dai ya kasance yana zaman gidan yari na shekaru goma sha tara bisa zargin tsatsauran ra'ayi an ɗauke shi daga tsohon gidan yarin da yake a yankin vladimir na tsakiyar rasha zuwa wani yanki mai tsananin tsaro a garin kap a yankin yamalo ninet mai tazarar kilomita 1,900 a arewa maso gabashin moscow Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. fadar shugaban faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba zelenski macron zai kara tabbatar da aniyar faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga ukraine da al'ummar ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta shugabannin tsaro na kungiyar kasashen neto sun gana a jiya alhamis a brussels domin tattauna yadda za su ci gaba da goyon bayan ukraine a yakin da take yi da mamayar da rasha ta yi mata tun kusan shekaru biyu da suka gabata jami'an kiwon lafiya a gaza sun ce harin da isra'ila ta kai a jiya alhamis ya fada a kan babban birnin asibitin da ke kudancin gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama harin da aka kai a asibitin nasir da ke kan yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin isra'ila suka bayar na al'umma su wa wurin Isra'ila ta ce ta buɗe hanyar kwashe mutane a ranar Laraba kuma dubban mutane da dama da ke a cikin asibitin sun bar yankin. Ƙungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Isra'ila ta kare shirin nata na ba da umarnin ficewa daga yankunan zirin Gaza a duk yankin. Tana mai cewa gargaɗin na kare lafiya da kuma kare fararen hular Falasɗini ne. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. da safiyar jiya alhamis blinken ya kai ziyara kasar albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin amurka da nahiyar kasashen balkan blinken ya gana da manyan jami'ai da suka hada da shugaban albania bajram bagaj da prime minister idi rama inda blinken din yake cewa dole ne in yaba da rawar da albania take takawa na kasancewa ƙasa mai ƙarfi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da haɗewar yankin da ci gaban yankin wannan ita ce hanyar da za ta samar wa al'ummar yankin kyakkyawar makoma don haka mun ƙudiri aniyar yin duk abin da za mu yi don tallafawa dukkan ƙasashen yankin da ke ɗaukar wannan tafarki akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya alhamis yayin wata gagarumar gobara da ta tashi a wata masana'ar fenti a babban birnin india new delhi kamar yadda kafar yada labaran press trust ta indiya ta rawaito hukumomin kasar sun ce gobarar ta tashi ne da yammacin rana daga ƙasa inda waɗanda ke saman ginin ba su samu hanyar tserewa ba an gano gawawarkin mutane goma sha ɗaya da suka ƙone ƙurmus daga baraguzan gine-gine amma hukumomi ba su tantance su ba har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba. a gaida Zahra ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. To yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga makwabciyar Najeriya, Nijar. inda matsatsin rayuwar da al'ummar kasar ke ciki ya fara kai ga wasu 'yan kasar ficewa zuwa kasashe masu makwabtaka da ita don neman na rufin asiri. Hamid Mahmud Gareka. ayyuka masu yawa ne 'yan najeriya suka mamaye a ƙasar nijar musamman jihar agas da ke arewacin ƙasar wadda ta zame musu tudun tsira a gare su sakamakon halin matsin rayuwa da suke fama da shi malam lawal usman wanda yake aikin inki ya bayyana dalilin zuwansa To ni asali na mutumin zamfara ne. Na taho na agaras ne akan sana'ar ɗinki. Lallai na buro ƙasa ta ne na taho na wurin domin neman abin da za ni kare wa kaina mutunci. Ana samun kuɗi bakin gwalgwado. Mu da annan wurin muna samun abin da za mu ci mu sha mu tura gida su ma su sha har a taimaka ma yan uwa mu'amala ƙasar da ba ƙabila ka bane za ka zanna lafiya ba tare da ka tsawala ba ko an tsawale ka shi ma dai mala hassan abdulaziz wanda ya fito daga jihar kano ya bayyana halin da ya sa ya baro nigeria don zuwa nijar gaskiya harkokin kasuwa na ne sakamakon rashin jin daɗin nigeria shine ne kuma na duk daina wannan harkokin na nigeria na da nijar nake gudanar da harkoki na a nijar kuma komai ina tafiya daidai tsawon shekaru dai ana ganin al'ummar nigeria da nijar al'umma ce guda in banda takunkuman sai da yawo da ya shiga a tsakanin su to ko yaya mu'amalar su da 'yan nijar Mala Awalu wani 'yan Najeriya ne cewa ya yi. Ma'amala ta da mutane muna zaune da kowa lafiya kamar ina Najeriya haka nake ba na jin wani tunani ko irin kyama ko wani abu haka babu shi. Alhamdulillah ina zaune lafiya babu wani tashin hankali ko taraddadi ko irin ɗaɗɗar na a cikin yadda muke lafiya lau muke gabatar da suna ma'ana ana samun aiki sosai. Da yawa daga cikin 'yan Nijar na gamsuwa da ayyukan da 'yan Najeriya ke yi a ƙasar kuma ƙasar Nijar za ta amfana da su wajen samun kuɗin shiga. Mala Ahmadu wani 'yan kasuwa ne a agadas yanzu ka ɗauki misali harka ɗimki wangar da kake gani yan najeriya suna ta shigowa na suna ta yi yanzu yau kana iya kai musu ɗimki yau da marita ma su ce za su kawo maka shi ko kana iya kai musu ɗimki delan da kake so a wannan lokacin suna iya su maka shi su baka shi to wannan shine kawai dalilin da yasa kake gani yanzu mutane duka suna karkata wajajen su suna aiki ne bisa lokacin da ake so kuma da kwai sanoyi sosai wanda suna shiga sunan gurin suna samu ma kasa kudaden shiga sosai ma wannan yanayin dai na da alaka da faduwar darajar nera yayin da kuma 'yan najeriya suka yi takunkuman ecowas da ta saya wa nijar sakamakon juyin mulki hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud To daga Nijar kuma za mu leƙa ƙasar Malawi inda 'yan sandan ƙasar suka karɓe wayoyin tafi da gidanka da kuma kwamfutocin 'yan jarida su goma sha hudu masu aiki da gidan yada labarai mallakin ƙasar Malawi Broadcasting Corporation MBC a takaice. ana zargin 'yan jaridar da buɗe shafukan facebook na boge da sunan nbc ta inda suke yada labaran karya a game da gwamnatin kasar ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan jarida sun yi alawadai da yadda hana 'yan jaridar walwala tare da keta 'yancinsu ga muhammad hafiz baballe da fassarar rahoton lamek masina kakakin 'yan sandan kasar malawi peter kalaya ya shaida biyo cewa binciken da suke yi martani ne bisa ƙorafe ƙorafe daga mahukuntan hukumar watsa labarai ta Malawi. In the process of the investigations, we secured a search warrant from a court of law. Yayin da muke gudanar da bincike, mun samu sammacin bincike daga kotu wanda muka yi amfani da shi wajen kwace kayan latironi daga hannun waɗanda ake tuhuma, kuma na'urorin sun haɗa da wayoyi da kwamfutoci. And the gadgets include phones as well as laptops. Kalaya ya ki bayyana ainihin adadin mutanen da ake bincike da kuma yadda aka gano su da zargin aikata laifuka ta yanar gizo. Sai dai rahotannin kafafen yaɗa labarai na kasar sun ce 'yan jarida sha hudu ne da ke da alaka da hukumar watsa labarai ta NBC. Ciki har da waɗanda suka bar tashar su ma an duba na'urorinsu. Grayson Chapita tsohon mai kula da labarai ne na NBC TV a Blantyre yana cikin waɗanda ake zargin ya shaida biyo cewa a ranar Laraba jami'an 'yan sanda suka tilasta masa shiga dukkan na'urorinsa da ke da intanet They searched my laptop. They were so much interested with my Facebook account. Sun duba laptop dina, sun duba shafina na Facebook sosai, ba su duba email dina ba, amma sun nemi hanyoyin sirri wato password na buɗe shafukan Facebook da sauran email da ke ciki. Sun ɗauki kusan mintoci ashirin suna duba hotuna, kuma sun ɗauki sufofin abubuwa da dama na screenshot. Close to about 20 minutes. and they took some screenshots. Chapita ya ce 'yan sanda sun da masa da na'urorinsa ne bayan da ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce ba su gano abin da suke nema ba. Wasu 'yan jarida da aka kwace wa na'urorinsu sun ki bayyana sunayensu saboda fargabar ramuwar gayya, amma sun shaida BOA cewa suna tsoron 'yan sanda za su samu bayanan sirri da suka raba wa majiyoyin labarai. Goldin Matunga shi ne shugaban cibiyar yaɗa labarai ta kudancin Afirka a Malawi. Uh, Wannan wani abu ne da ke damun su domin yana sanya su cikin mawuyacin hali saboda duk abin da 'yan sanda za su iya shiga koma jami'an NBC za su iya amfani da su wajen cutar da sana'ar su za a iya amfani da su wajen cutar da waɗanda suke ba su labarai. Can be used to harm their careers, can be to harm their sources. Sai dai mai magana da yawon 'yan sandan kasar Kalaya ya ce 'yan jarida ba su da kariya daga kowane irin bincike na 'yan sanda. Some of the people who we are following up are not employees of MBC. Wasu daga cikin mutanen da muke bibiya ba ma'aikatan MBC ba ne, kuma ba za ku iya gujewa binciken aikata laifuka ba don kawai kana ɗan jarida ko saboda kana wannan ko wannan sana'a babu wanda ya fi ƙarfin doka. No person is above the law. Kala ya ce 'yan sanda za su ɓoye dukkan bayanan sirrin da suka samu a cikin wayoyi da kwamfutoci da aka kwace. Ya ce za a mayar da na'urorin bayan 'yan sanda sun kammala bincikensu. Hafiz kenan da fassarar rahoton Lamek Masina. To kada a sha'afa masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. dan saurara wajen da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta ɗauki kama kare domin ba za ta kai mogaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba walle walle mana ta dauke kama Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta kamar facebook instagram da x wanda a baya aka san shi da twitter yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. A yau za mu duba irin halin bala'i da kuma masifar da al'ummar kasar zazzau ke ciki, bisa yadda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da sassace su, zina da matan aure, kwakkone wasu gidaje, kayan abinci da dai duk wani nau'i na keta haddi. A yammacin zariya gaba ta dunkula ta shiga cikin masifa da addu'an duniya take nema. Alhaji Malam Isa garinmu an taɓa kashe mana mutum hamsin da biyar rana ɗaya. ya zuwa yanzu wannan garin da nake gaya maka dan agwai zai shigo ya zina da matanka kana kallo ba yadda ka iya ya zuwa yin wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar. mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe kowa ya ga dama zai shigo ya zo ya abin da zai duk wanda aka koro daga can bai da inda zai je yanzu ya cika rashin babu baka in ba irin wuraren da su kuma gwamnatocin su ba su dau mataki ba. soma dalla. A halin yanzu dai al'ummar kerawa dutsen abba na zaria da ma mutanen baki ɗayan yankin yammacin zaria na can na ɗanɗana kudarsu a hannun 'yan bindiga daɗi. wakilinmu isa lawal ikara ya tattauna da wani mai magana da yawon wannan mutanen yanki to inna lillahi wa inna ilaihi rajuna inna lillahi wa inna ilaihi rajuna mutanen Najeriya musulman duniya ku taimake mu da addu'a da halin da mazaɓin kerawa ke ciki da dutsen abba na zariya don muna jikin juna ne da kaɗa gawat. A yammacin zariya gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa da addu'an duniya take nema. Alhaji Malam Isa garinmu an taɓa kashe mana mutum hamsin da biyar rana ɗaya. ya zuwa yanzu wannan garin da nake gaya maka ɗan agwai zai shigo ya zina da matanka kana kallo ba yadda ka iya ya zuwa yau mun wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar jiya na kira jami'an tsaro na kwana babbaci ba na kira jami'an tsaro ya kai su talatin tun karfe tara dare suka shiga garin gwada ba su fita ba har karfe uku na asuba sojojin na ba ba sai bayan mutanen sun fita garin nan sun kashe mana mutum hudu sun kona mota da kaya za a tafi kasuwa da ita alhaji maganin da muke da kai yanzu gidajen da sun kona a garin bai da adadi kenan sun daina satar mutane yanzu har sun kwashi mutum arba'in da biyar banda wannan bannan suka mana dabbobi da awaki su kwasa sun shiga garin bina sun tafi da mutum talatin sun shiga garin ɗinki sun tafi da mutum arba'in sun kashe mutum biyu a garin tunin amada sun kashe mutum biyu sabon gidan ganye sun kashe ango da amarya an zo shigan daki wannan na gwadan da aka kashe an kashe mutum ɗaya da matar shi an shiga shi dakin amarya shi kenan suka zo suka ce zo tafiye ce ba tafiya da shi da amarya da sun harbe shi wannan wani masifa ne yake so amma ai da kira ga mai girma shugaban kasa ina kira shi ke da alhakin soja a ƙauyen shi mai girma gwamna kuma ka taimake shi ina sojin da aka aje muku ba soja ba lokacin da aka wancan kashe 50 akwai soja ba soja yanzu ba soja a mazaɓin mu na kira ba soja a dutsen abba ba soja a inda duk ya kamata a ce soja kai dauki akwai soja a kada jawat wanda an yi ga abu tsakanin sojan nan a rafin tsanwa an yi an yi kidnapping da mutane an kashe mutum biyu bai wuce kilomita ɗaya ba sojan na masu zo ba me kake so imani isa ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da aka ce alhaji mutanen nan sun fi karfin mu mutane ne suka fito daga fara yan barayin nan da suka shigo gwadan mutanen banda nan sun kai mutum ɗari biyu sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan tara an kai musu naira miliyan tara suka dawo da mutum shida suna dawowa kuma suka dauki mutum talatin da takwas wani isa kake so mu yi rayuwar ana mu bar wurin ne jiya lahadi an wakon mu an zo za a tare express mun kai mu ashirin da kyar muka iya control din mutane aka koma don a ji abin da gwamnati za ta yi muka yi musu alƙawarin cewa gwamnati za ta turo jami'an tsaro don kare rayukan al'umma mutanen nan su mutanen zuwa yanzu da muke muke magana da kai kiran wanda har yanzu yanzu ba wani a gwamnati daga tarayya wanda ke shafe jami'in soja ko kula soja kai kwamishinan tsaro ma na kira shi daga ya sanin na san shi kamun can sana maganin da muke da kai yanzu zan wuce gaban gwamnati ƙara gaya mishi halin da ake ciki saboda zai tafi Abuja akan wannan abin wakilanmu na karamar hukumar Ogabi sun yi duk abin da za su iya yi na gane abin ya fi karfin su wannan abin magana ne na shugaban kasa in zai taimake mu ya zo ya taimake mu in kuma yana so a kashe mu gaba za a kashe mu ko mutanen mu daga yau ko da lokaci za su iya su tsare express su tsare express ko ba abin da za a yi duk abin da ya faru wannan yawon gwamnati ne saboda wannan masifan ya kai masifa yanzu me kuke so gwamnati ta muku abinda gwamnati muke so ta mana ta zo ta eje mana soja a dinki ta eje mana soja a gwada ta eje mana soja a bina ta eje mana soja a tudun amada ta eje mana soja a wuzata daga nan an tara gabashin zari kenan ai ba isassun sojojin da za a aje malam malam jaji in aka diba kwata a jaji sun isa wannan abin wallahi saboda mutanen su ba su mutuwa sau duk abin da ka san mutane za su yi da kare kansu sun yi abin abin karfin su ne mutane yanzu sun sa mu gwamnati ido mu ke kusa da gwamnati nan mu ake zagi saboda an san muna tare da gwamnati saboda kullum lokaci ina iya magana da gwamna amma ni ake ganin ni ake ganin zafi na saboda ana ganin na ki cewa komi ba daidai bane wannan abin da gwamnati yi saboda rayi ɗaya ne in rai ya tafi ya tafi kenan ba zai yiwu a ce mutum har gidanka a zuwa kwace amfanin ka a yi zina da matanka kana kallo ba abin da ka iya yi in kai magana a harbe ka a kwace ka da masifan ta wuce wannan su ina kira gwamnatin tarayya da mai girma shugaban kasa da ministan tsaro sun san halin da talaka ke ciki mutanen nan kuma sun zaɓe su da kyakkyawan an zaɓe tun da kyakkyawan zaton cewa bayar bai shi ba filatini ne zai zo kishin zai kishin mutanen don a kashe wani ta'addancin ta'addancin na wallahi tallahi in ya gama cinye mu zai cinye birane in ya gama cinye kawai lazishin birane ina kira ga shugaban kasa a gaggawan daukan mataki akan wannan abin duk wani mutumin da ya shafi harkan jami'in tsaro a kasar nan muna neman dauki a yammacin zaria in baka wallahi za ka da yammacin zaria wannan shine gaskiya magana ba maganin kira bane akwai gunduma biyu a zaria akwai gunduma daya a giwa akwai gunduma daya a gabi lokacin gaman to in ba a yi dauki mataki ba daga nan zuwa sati ɗaya duk abin da ya faru wannan gwamnati ita ja in dai ba da gaggawan mataki ba wannan shine gaskiya magana saboda fituwa na ya gagara mutane in aka yi salau a wanda aka faɗa mai cewa ga an kashe wanshi yanke jiki ya faɗi ya mutu an gode amarya nan da aka shiga da shi aka harbe shi aka harbe amaryan suka mutu an zo an kashe mutum hudu an kona dukiyar mutane ana kallo a mota kasuwa ta je a garin an ta kafin gari waye an kona motoci guda uku wannan hudun masifa ne a baya bayan nan dai gwamnatocin jihohin arewa maso yammacin najeriya sun kakkafa kungiyoyin sa kai daban-daban domin taimakawa jami'an tsaro wurin shawo kan wannan matsala. To amma a cewar masanin tsaro Mejo Yahaya Shinku na ganin zaman 'yan marina da gwamnatocin jihohin ke yi wurin ɗaukar mataki irin na bai ɗaya baya taimakawa. Kuma ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali na samar da 'yan sa kai da suka yi wanda wannan ya sa su 'yan bindigan nan sun takura a wancan yankin sa iya yin hijira su nan irin yankunan jihar kaduna da ba ɗau irin wannan mataki ba su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai ɗaya domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe kowa ya ga dama zai shigo ya zo ya abin da zai duk wanda aka koro daga can bai da inda zai je yanzu ya cika rashin babu baka in ba irin wuraren da su kuma gwamnatocin su ba su dau mataki ba saboda haka lallai wayannan gwamnoni gaba su na arewa ya kamata ne su haɗa kai su dau wannan mataki kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta goya musu baya ya zama to suna yin shi na bai ɗaya ta yanda in daga jihar Neja ana yi dan bindigan da yake tsamanin zai gudu ya zo jihar Kaduna sai ya zo ya tara majiran shi ake yi in ma a jihar Kaduna yake yana gudun zai je jihar Niger ko zai je jihar Nasarawa ko zai je Sokoto ko Kebbi to sai ya je can din ma ya shi ma sun dau mataki jira ake yi to wannan lalle zai karya lagon su sannan ya kasance mu suna bi su ma suna ƙara karya lagon wayannan mutane to kowane mataki mahukunta ke ɗauka don shawo kan wannan matsala Malam Obasani ne gwamnan jihar Kaduna. Mun ta tunanin mu ga cewa wani abubuwa ya kamata mu yi a matsayin na gwamnati domin mu ci gaba da taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro da kuma ɗauke mana al'umma da ake yi da kuma kashe mana mutane da ake yi. To alhamdulillah an tattauna kuma mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro kuma kamar yadda ka sani abun sama kira shugabannin kananan hukumomi saboda a haɗa kai da shugaban al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka ko kuma garrika domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanenmu a korare guda biyu a jihar kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar kaduna ɗaya shine za a ƙara a binin gwari sai kuma wanda za a zangon kata kuma mun ba su wuraren da ya kamata su zo a kafa wannan rundunonin sojoji da za a ƙara mana a nan jihar kaduna wato akwai guda biyu da za a kara a birnin gwari da kuma zangon katafin allah yadda muna sa ran kara su zai taimaka domin a samu jami'an tsaro su kara yawa kuma a ɗauki matakai masu tsauri domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro. a baba nan dai gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya sun shirya wani babban taro na masu ruwa da tsaki a nan abuja domin ganin yadda za a yi wa tufkar hanci a kuma kawo ƙarshen wannan aika-aika na rashin tsaro a arewacin najeriya nastura ashiru sharif da ke zama shugaban gamayar kungiyoyin na arewa ya yi wa 'yan jaridu karin bayani bambanta wannan da aka wannan taro sai da aka zauna aka yi nazari tsawon wata uku ana aiki yadda za a tsara shi taron haka kuma tara bayanai na sirri daga jami'an tsaro da suke kai yanzu shugabanninsu da waɗanda suka yi a baya da waɗanda suka yi a baya a baya sannan aka zauna da sarakuna suka ba da izina su bayanai aka gana da eh, al'umma daban-daban da da ƙungiyoyin makiyaya da manoma da sauransu duk su da muka gana da su sannan muka fitar da wannan wato manhaja da muke kallon za a amfani da ita wajen yaƙar sauro a cikin manhajar nan mun kula da yadda za a amfani da al'umma gaba daya da sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyi na kuma 'yan kasuwa masu sufuri da sauransu don tattara bayanai da kuma ma yadda al'umma da kanta za ta taimaka wa al'ummar da aka kassara su misali da ni da kai da wanda yi na da ɗan a asirinmu kowa zai kawo nasu irin gudunmawa a zai ɗauyuka nan da auren nan suka tarwata su a fara taimaka mutane da kuma yadda za a fara gina zaman lafiya da suna tsakanin al'ummomin da suka samu matsala tsakanin su wanda wannan namu ne mu muka dauki za mu yi wa'annan ayyuka ba wai da gwamnati za su ɗauka ba a tsarin nan ka gama yanzu gwamnati da ne masu ayyuka da abubuwan da mutum ne shawarar da za ta aiwata a tarayya da jihohi da kanin komi mun kuma mun dauki gaba da daukar na al'umma nan da kan ke kaɗan zan ga kaddamar da abin da za a fara aiwatar da kai tsaye sannan na ƙarshen su daɗin da muka yi shine yadda ita gwamnati gwamnatocin suka yarda cewa kowa ya zai karɓi nasa kuma suka ce za su ba da wakilai a cikin tsari ne da za a tabbatar da aiwatar da duk abubuwan da muka tsara din. Nastura Ashiru Sharif. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokan aiki na Isa Lawal Ikara da Halima Abdulra'uf, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. A gaida Hassan maina kaina. To kafin mu yi sallama da ku ga Zahra da labarai a takaice. kafofin yada labaran rasha sun rawaito cewar jami'an hukumar gidan yari na kasar sun sanar da cewa alexei navalny mai tsananin adawa da shugaban rasha vladimir putin ya mutu a yau juma'a bayan da ya kamu da rashin lafiya bayan ya dawo daga wani dan tattaki da ya yi don miƙe kafa sun ce an kira ma'aikatan lafiya domin su duba shi amma sun kasa farfado da shi jami'an sun ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar dan adawar Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. jami'an kiwon lafiya a gaza sun ce harin da isra'ila ta kai a jiya alhamis ya fada a kan babban birnin asibitin da ke kudancin gaza inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama harin da aka kai a asibitin nasir da ke kan yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin isra'ila suka bayar na al'umma su ƙauracewa wurin A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. da safiyar jiya alhamis blinken ya kai ziyara kasar albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin amurka da nahiyar kasashen masu sauraro da takaitattun labaran zamu sallama da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare na yau juma'a 16 ga watan fabrairu na 2024 sai kuma zuwa gobe da safen ku idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni fiona wa nan dudu da ma injiniyanmu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatar a kwana lafiya sannan a yi hutun ƙarshen mako lafiya ma'asar